wannan ƙadiyya abin da ya sa ba mu biyo ta kanta ba saboda lokacin da ake tattauna kan wannan ƙadiyya mun samu tafiya zuwa umara kuma mun shagalta da aikin umara da ziyarar sayyidina rasulullahi shi yasa ba shagaltu da wannan ƙadiyya ba shine rikici da ya faru tsakanin Idris Abdulaziz da kuma ƙungiyar Izala reshen Jos. akan abin da ya shafi ɗaura hannun dama akan na hagu shi ne ake cewa ƙabdu a larabci shi kuma saki hannu ana ce mai sadalu da sinin al-isdal wa as-sadalu da sinin ne sakin hannu to wannan tafiya tamu ta umra ita ta shagaltar da mu ma'ana ayyukan umra da ziyarar manzon Allah da ma'asir na sayyidina rasulullah da asar na sayyidina rasulullah da sabbai. ya shagaltar da mu bamu tattauna akan wannan kadiyar ba amma yanzu zan sanya muku tattaunawa guda biyu na waɗannan malamai guda biyu ɗaya ɗan uwanmu ne Batijjani shi ne Dr. Ahmad Tijjani Al-Azhari wanda ɗalibi ne yanzu haka a jami'ar Azhar yana karatu kuma ta wani ɓangaren malami ne yana koyar da waɗansu daga cikin ɗalibai waɗanda suka zo karatu nan jami'atul azhar ah, a wani daura na ilimi amma ba a cikin jami'a ba har yanzu ɗalibi ne a jami'a kuma Allah ya azurta mu da shi a cikin ɗariƙar mu ta Shehu Tijjani sannan Allah ya azurta mu da shi a wannan gari namu na Kaduna muna fata Allah ya ƙara mai lafiya yana ƙoƙari sosai na biyu kuma ɗaya daga cikin ɗalibai ne na Malam Albani wanda shi ma ina tunanin ah, bazazzage ne ɗan Zariya ne ah, garin su ɗaya da shi Sheikh Ahmad Tijani Al-Azhari zan sanya muku bidiyon ku ji kowa daga ainihin abin da zai furta na ilimi ko zai bayani na ilimi to daga nan mu ma sai mu zo mu isar muku da fahimtar mu da ra'ayin mu akan waɗannan ah, akan wannan fatawa na malamai da shi abin ake cewa ainihin istinbadi babul istinbadi maftuhun ila yawmil qiyama kofa na istinbadi abu ne wanda yake a buɗe yake har tashin alkiyama istinbadi da ijtihadi ba a rufe kofar su ba kofar da aka rufe shine kofar annabta amma ijtihadi da istinbadi kofar su suna buɗe har izuwa ran tashin alkiyama duk wani malami da aka yi a cikin malaman musulunci inda kansu Imamu Malik irin su Imam Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi, Abu Dawud da Nasa'i da sauran malaman musulunci ba ana nufin Allah ba zai yi wanda ya kai su bane a'a Allah zai iya yin wanda ya fi su ma a wannan zamanin wa ma zalika ala Allah bi aziz Allah bai ba gajiyayye bane akan wannan saboda haka bari sanya muku wannan ah, bidiyo ko saurara lokacin zuwa ya zama ya ce ba zama ya sa jama'a sai aka kama malik aka ainihin shi to hukuncin to nan ya ana dukan shi yana kariya da sai hannun ya sai ya zo sallah ba zai iya dora hannun shi haka ba shi ne sai ya saki hannun nan na sai almajirai suka tambaye shi ala gafata malam me yasa yace khalifa ne sarki ne da ke hannuna ya kai shi yasa shi kuma su kansu sun san baya yin haka ke shi shi yasa yau da suka ga yayi suka tambaye shi wannan magana tana nan a cikin littafin Ibn Abdul Barri mai suna Al-Intiqa fi fada'il salasati al-a'immati al-fuqaha littafi ne karami haka da littafin sayarwa Alamin Nubala na Imam Zahabi da tarihin Imam Malik saboda haka jama'a kowa ya tashi sallah ya runguma hannun shi haka yaro da babba mace da namiji tsoho da tsohuwa Allah ya kiyaye sai dai wanda larura ta same wannan larura kuma ta same ka komai yana sauka kanka ta kanta sallah akwai larura da za ta kama a shi an yafe ba ya kamata ta masu damu wannan da fatan yan uwa na san duk masu alaka da matsalar sun san wannan bidiyo sai dai usulubin da ake bi wa mutane yanzu ya da sa su ci kar ka tingina mai abin da abin da na fahimta a wannan bidiyon da na ji cewa al'imamu malik a rayuwarsa kama hannu yake in zai sallah bai taɓa sakin hannu ya yi sallah ba sai su ɗaya a rayuwarsa sanadiyyar cewa ya samu faɗa ya samu sun yi faɗa da shugaban madina wanda yake jagoran madina ya yi masa bulala da hannunsa ya sai ya kasa yin kafin su da sai sana wannan abin da na ji a wurinsa kenan kuma wannan abin da ya faɗa ya jingina ma littattafai guda uku littafi na farko at-tamhid na babban malami ibnu abdullah littafi na biyu ya sunna yace mujalladin farko littafi na uku littafin al-intiqa ba al-intiqa ba kamar yadda shi ya faɗi al-intiqa na babban malami shi ma ibnu abdullah littafi na hudu ya ce siyarwa alamin nubala a ƙarƙashin tarjaman da al'imamu zahabi ya ma wato al'imamu malik to waɗannan littattafan hudun da ya faɗi sun san da na farko jinnabi bibiyo su duk ba wannan magana a ciki hasali ma na sani kafin in ji na karanta su lakin a san da na ji din zai iya yiwa ko hankali na bai koma haka ba na bibiyo su ba samu ba kuma duk littattafan nan guda hudu ba wanda ba ni da sama da bugu da gashi ina da bugu sama da gashi kuma duk wayannan littattafan akwai su a intanet za a iya sauke abin da malam ya faɗi ban gani ba so abin da nake so da Allah da salafawa wayanda suka saurari wannan in ba su sani ba to kuskure in sun sani kuma to da Allah muna da bukatar su fito su faɗi shafi su hasko su ɗauko hoto kamar yadda ake yin a A ina ibn Abdul Bar ya ce Imam Malik bai taɓa sakin hannu yayi sallah sai su daya. A wani babi ne a wani shafi ne a dauko hoto a nuna Haka a cikin littafin Hissu Sunna a ina ne littafin ya nakalcin cewa a Imam Malik bai taɓa yin bai taɓa sakin hannu yayi sallah ba sai so ɗaya saboda an ɗauke shi. Haka nan a cikin Alintiqa a ina ya faɗa. Haka nan a cikin siyar alamin Lubala a ina ya faɗa. To Allah ma'ana da a ce su ne a ƙarƙashin wannan abin da albani ya faɗi zan iya jifansa da kalmomi mabambanta amma ni ba na so in amfani da nasu raddi ga kuskure baya halasta maka kuskure su hakikalin gaskiya abin da albani ya faɗi akan wayannan in dai ba su fito su nuna ma mutane ba ɗaliban da suka kai alhamdulillah yan uwa magana ake ta ilimi Eh, wa'innan littattafai ƙwara huɗu eh, Allah subhanahu wata'ala ya yassare min littattafan Ibn Abdul ina da su bila adadin suna da yawa Allah ya ƙara min rahma sannan wa'innan littattafai guda biyu guda huɗu eh, na bibiye guda uku daga cikinsu na farko shi ne fiqhu sunna gashi na biyu kuma siyaru alamin nubala shi a gabana shi siyaru alamin nubala na bibiye shi game da wannan magana da ake akan ƙabdu da sadlu me ma'anan ƙabdu shine ka ɗaura hannunka na dama akan hagu ka sa shi a saitin ƙirjinka yayin sallah sadlu kuma shine al-isdal da sinun shine ka saki hannunka haka wanda an ta taƙaddama a kai har yanzu akwai mutanen da suka tafi suna yin ƙabdu akwai wanda kuma suna yin surgery. Ina ganin rikicin Idris Abdulaziz tsintan shi da ainihin ah, mutanen Jos. Su mutanen Jos ba sa ɗaura hannu, ba sa yin ƙabdu. Shi kuma Idris Abdulaziz yana daga cikin masu yin ƙabdu. Sai aka yi ta rigima a kan wannan ƙadiyar. Alhamdulillahi ah, ah, ɗan mai albarka shek Ahmad da Eh, Tijjani Al-Azhari eh, haƙiƙanin gaskiya eh, wala mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar dan kana kin mutane ka ki musu adalci kai adalci shine mafi kusa da tsoron Allah wannan magana ni ma na bibiye fiqhus sunna ban ga wannan maganar ba amma na bibiye cikin siyarwa alamin nubala tabbas Imam Zahabi ya kawo a cikin siyaru a alamin nubala akwai wannan magana ingantacciya kamar wannan littafi da ke gabana littafin mai suna alhiliya na abu nu'aimin kitabul halyati na abu nu'aimin shi ma akwai wannan magana an naƙalto maganan sake hannu na imamu malik Allah ya ƙara masa yadda a cikin ah, ko kuma dukan Imamu Malik Allah ya ƙara masa yadda wanda shine dalilin da aka gan shi ya yi sadalu wanda da ƙabdu yake alhamdulillahi ah, ɗan uwa mai albarka ah, sayyidi Ahmad Tijan Al-Azhari a wannan ƙadiya kamun wannan bidiyo na saurari wani bidiyo naka da kake tabbatar da cewa annabi ya yi sallah hannu a ƙirji sannan annabi ya yi sallah hannu a sake to a maganan hannu a sake ni ba tare da kai a wannan ainihin babu ban tare da kai a wannan kadiyar domin maulana sahibul faida shehu ibrahim yas allah ya kara masa yadda ga littafi da ya yi wanda zai wahala a cikin littattafan nan a samu wanda ya yi ijtihadi kamar shehu ibrahim gashi shine rafa'ul malami amr rafa'a wa qabada iktida'an fi dal adab shine ɗauke zargi wannan shehu ibrahim yayi ne akan qabdu hashe ibrahim hashe ibrahim a cikin littafin nan yace duk wanda ya kawo mai hadisi ingantacce kwara ɗaya wanda ya tabbatar da annabi ya taɓa yin sallah hannun shi a sake to yazo ya kwashe littattafansa da littattafan ubaringi to ba zai yiwu mu gashi mun ga littafin shehu kai ba mu magana ka littafin ba dan uwan mai albarka sai dai Ahmad Tijjani Al-Azhari wanda ka kawo hadisai a cikin littafin kamar yadda shehu ya kawo ya tabbatar da babu inda annabi ya taɓa yin sallah hannun shi a sake sannan mu aji fatawar shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu mu ɗauki ainihin fatawarka saboda haka ba ma tare da kai a wannan ɓangare hasali ma wa'innan salafawa muna tare da su kuma akan wannan kadiyar alhamdulillah kai ɗan uwan mu ne ba ta ne amma sun fi ka gaskiya domin wannan abin da kace babu a cikin siyarwa a alamin nubala akwai kuma sallah ai kabdu shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi suka tabbata ingantattu daga manzon Allah wanda a da mu yan dariƙa mu muka fahimci wannan sunna da asalin wahabiyawa ga baki ɗaya su hannunsu a jiki suke sallah har ma iyayenmu da kakanninmu in ka ɗaura hannu a nan za a rinƙa jifan ku ana cewa ga 'yan ƙablu ga 'yan ƙabaru ga 'yan ƙabaru daga baya tunda mu iyayen mu malamai ne sun fahimci ilimi tuntuni da wahabiyawa suka fara fahimtar sake hannu ba sunnar annabi bane sai suka koma suna ɗaurawa ya zama har sun fi kowa iyawa saboda haka yan uwa kun ji bayanansa na yanke wasu daga cikin bayanansa to zan sake ya ƙarasa bidiyonsa sannan in sake wannan ɗan salafiya ya ƙarasa bayanansa ya karanto inda ya ga wannan a cikin littafin Siyaru Alamin Nubala ni ma ga littafin Siyaru Alamin Nubala kuma na ga wannan wuri a cikin Siyaru Alamin Nubala kamar yadda ya karanta ni ma in karanta domin wannan ilimi ne amanan ilimi kuma abdul amanati ila aliha Allah ya ce ku ba da ilimi ku ba da amana zuwa ga ahalinta a ba da amana zuwa ga ahalinta insha Allah rabbi zan saka muku bidiyon ku ci gaba da ji kafin mu zo mu ƙarasa bayanin na wannan abu idan sun gani fa lillahi alhamd in ba su gani ba to su san hukuncin da su ba malam albani akan wannan magana su kuma amawa da ba sa karatu ba su iya karanta littattafan larabci ba idan almajiransa da mutanensa ba su fito su kwafo muku inda aka faɗa ba an ja masa layi a wa'annan littattafan hudu to kusan hukuncin da za ku yi mana albani akan wannan abun ba gaskiya bane. ba gaskiya ba musamman littafin farko da fara faɗi a tanjid na ibn abdulbar ibn abdulbar a cikin littafin yake na kanto cewa imamu malik akan matsalan kabdu yana da riwaya biyu riwayan farko cewa yana karhanta yana kallon makruhi ne mutlakan ba wai kayyade shi da wani abu ba makruhi ne mutum ya kama hannunsa ya salla in dai ba a sallan nafila ba ita ma sallan nafilan sai in ya tsawaita karatu ya tsawaita tsayuwa a ciki riwaya ta biyu kuma wanda ake mata kuskuren fahimta na cewa ɗaliban imamu malik mutanen madina sun rawaito al'imamu malik ya ce la ba sa bi zalika fi madinatu wal madina duk ne karatun bidiyo ne ma'anar la ba sa ne ma'anar la ba sa wannan la ba sa bi zalika cewa abu ne da ba a so a yi a wurin imamu malik amma in kayi babu ne ma'ana riwaya ta biyu bai ce mata makauniya ba ma'ana kawai mu mubahi kamar yadda wasu malaman suke kallon kama hannu a sallah mu ba ne ma kai sunna ba akwai malaman da suke da wannan akwai masu kallon ta sunna akwai masu kallon sa a mubahi akwai masu kallon sa tahririn mas'alar kenan wanda kusan jin nayi dogon bincike da tahqiqi a kansu to da Allah muna buƙatar amsa a wurin yan uwa in ba su amsa ba su masu saurare masu neman gaskiya za su bincike take وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dan uwa mai albarka Sheikh Ahmad Tijani Al-Azhari ah, abin da nake so in ƙara tambihi a gare ka shine wala na bi shay'in min ilmihi illa bima shi al-ilmu albarin lazi la sahila la ilimi kamar wani irin kogi ne wanda ba shi da farko sannan ko ba shi da ƙarshe kuma ba wanda isa ya kiwa da ilimin Allah sai abin da Allah ya ga dama a saurin cewa babu abu tabbatar da abu da kora abu wannan baya tabbata sai ga Allah sai ga manzo Allah Allah kaɗai zai iya zuwa ya ce babu abu kaza abin ya tabbata Allah kaɗai zai iya zuwa ya ce akwai abu kaza abin ya tabbata sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya tabbatar da akwai abu kaza abin ya tabbata ya tabbatar da babu abu kaza abin ya zama babu ko da su su Imam Malik su Ahmad bin Hanbali su Imam Shafi'i su ah, Imam Malik Imam Shafi'i Ahmad bin su Abu Hanifa su malamai ne na addinin musulunci sukan iya faɗa daidai sukan iya yin kuskure sukan iya tabbatar da abu ah, ba sa iya tabbatar da abu ce wannan abun babu shi sai dai su kawo shi a bisa babin saɓani domin tabbatar da abu shine wa shine daga Allah shine daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin abubuwan da nake so na ƙara tambihi zuwa gare ka shine saidi Ahmad Tijjani Al-Azhari in za ka yi bayani sai ka ce a bisa iyakan bincike na amma ba a kore ba ba a kore ba tun daga shi shi ilimi yana da faɗi ilimi yana da faɗi ko bincike duk ɗalibin ilimi in dai ya san abin da yake yi insha Allahu rabbi duk abin da aka tattauna da shi na ilimi aka tattauna a kai na ilimi insha Allahu daga cikin minti ɗaya biyu ya san inda zai hararo ya ɗauki littafin shi ya duba fihirsa ya je ya nemi wannan wurin kuma ya duba idan ya duba ko ba wai ya ma abin da ya duba kallo da fassara irin na gatari ba sai ya bibiye mai malamai suka faɗa akan wannan ƙadiyar tukuna inda ɗalibi na ilimi ne tukuna zai zo ya buɗe baki ya yi magana saboda haka a Sheikh Ahmad Al-Azhari korewa ka ce babu abu babu wannan kuskure ne hmm, gara da ka ce a iyakan fahimta na a iyakan fahimta na duk da ka nema A in akwai a kawo to gashi ɗaya daga cikin yaran salafawa ya yi ƙoƙari ya kawo kuma na bincika kasancewar na bincika kai ɗan uwana ne ne shi ko ba salafe ne na tabbatar da abin da ka kore shi ka kore shi shi kuma ya tabbatar da abin da ka kore to ba zan koma in goyi bayan ka sannan shi in ware mai baya ba a'a wala yajriman nakum shan'an qaumin ala Allah ta'ala dan baka san mutum to kada ka ki mai adalci idulu huwa qarabu littaqwa Allah ya ce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 amma ba da assalamu alaikum wa barakatu yan uwa masu saurare na kai tsaye da waɗanda su saurare ta kafofin yaɗa bayanai na zamani ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa barakatu asali wannan bayanan ban so in yi su ba sakamakon naga dr ahmad tijjani al-azhari ya fito ya yi su suna yawo a cikin social media to ba na fito ne na yi saboda In kara mala albani ba kamar yadda ake cewa muna ganin mala albani baya kuskure ni a wuri na mala albani yana kuskure ah, yana kuskure kamar yadda kowa daga cikin malamai suke yin kuskure ah, mun fito ne mu kara sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan raddi ne ga Dr. Ahmad Tijjani Al-Azhari da kuma nasiha gare shi abu na farko ya gina maganar shi akan cewa ba zai tattauna ba sai da wanda ya digiri ɗaya ko digiri na biyu wanda yake a akademiya wannan abin ya ba mu tausayi domin kwanaki kayi rubuce-rubuce da kai ma dr sani umar lemo a kan shehu ibrahim inyas wanda shehu ibrahim inyas bai da digiri ko kwaya ɗaya ko diploma bai da ita ko diploma da ita abu na farko kenan sannan sauran manya-manyan malamai sauran manya-manyan malaman ku ba su da ainihin kwali na digiri Uh, alhamdulillahi tabbas uh, Dr. Ahmad Al-Azhari ni ma na ga postin ɗinka da kai cewa uh, duk wanda za ka tattauna da shi sai wanda yake da digiri na farko ko digiri na biyu ko digiri na uku to wannan kuskure ne wannan ba hujja ba ne digiri ba shi yake nuna ilimi ba tabbas ina bayan wannan musalafan akan cewa ba hujja bane zaka tattauna da mutum sai yana da digiri da yawa waɗanda suka je suka yi digiri muna kallo suka je su yi su dawo kuma su zauna a ƙarƙashin mu na zaure wanda ba su je ko ina ba kuma su ƙara karatu da yawa akwai malaman zaure wanda sun fi masu digiri karatu nesa ba kusa ba ka san haka tunda a Zaria kake kai kanka Dr. Ahmad Al-Azhari yanzu duk irin karatun da zaka je ka yi a jami'a in ka dawo a Zaria wallahi kai ma ka san akwai malaman da sai sun baka karatu ko ba su taɓa zuwa ko ina ba. Wannan ni ma bana tare da kai akan cewa in za ka yi munazara da mutum sai mai ainihin digiri. Wannan kenan. Sannan kai kuma a Salafi ka ce Shehu Ibrahim digirinsa nawa? tabbas Shehu Ibrahim malami ne. Duk hassadan ku ya ku Salafawa duk manafincinku ku mun san cewa Shehu Ibrahim malami ne. Domin Shehu Ibrahim a zamaninsa shi ne mataimakin malamin duniya gabaki ɗaya. A Saudiya lokacin shugaba jagora na malaman duniya shi ne Bin Bas. To wane ne mataimakin shi Shehu Ibrahim? Ba shi da hasada ku san Shehu Ibrahim. Allah ya ƙara masa yadda malami ne. Kuma Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda bai yi karatu a wurin kowa ba sai a wurin mahaifinsa. Tabbas Shehu Ibrahim bai yi digiri ba amma ya fi masu digiri digirgir ya je jami'atul azhar ma sai da ya zama gagara gasa a can baka da tarihi ka je ka bincika tarihi zaka tabbatar da haka ya samu daga halar manzala sallallahu alaihi wasallam nazaltu lada kairil wara mutakaffifa wa arju bihi ma lam man ata misra eh Barhama ya ce na zo wurin manzon Allah ina neman a bani sadaka amma ni ban zo da kwano ba ko da ƙwarya mai nema da yawa shi ke zuwa da kwano ko da ƙwarya ni da tafin hannu na zo kuma ni ina samun daga wurin manzon Allah abinda wanda ya je Misra ma ba zai samu ba saboda haka ka yi tambaya Shehu Ibrahim bai da digiri to ina na Ibn Taymiyyah ka faɗa min makarantar da Ibn ya yayi Ibn ko secondary school certificate bai da shi dan Abdul Wahab ko primary school certificate bai da shi gara Shehu Ibrahim ma ka danganta shi da menene da digiri to ko da diploma to ɗan Abdul ko secondary school certificate bai da shi hakan nan Ibn Taymiyyah bai da bai da primary school certificate hakan nan Imam Zahabi hakan nan Ibn al-Qayyim al kuma ina certificate nasu amma a yau su ne malaman musulunci musamman a wurinku Imam Malik bai da secondary school certificate Imam Shafi'i Abu Hanifa Ahmad bin Hanbali

ilimi da neman abinci amma tsantsan ilimi yana taimako tsantsan ilimi yana kare yana na ɗaya ko digiri na biyu ko na uku duk basu da shi tijjani shek tijjani bai da digiri ko kwali ɗaya ko kwali biyu kaga kenan daga yau sai ka mai da su malamai ne wanda basu cancanta ka basu kariya ba tunda basu da ainihin digiri wannan abu na farko kenan sannan abu na biyu da nake son yi magana a kai malamai da yawa daga cikin malamai wanda suka gabata magabata wanda su ne ma asalin malamai babu wanda a cikinsu yake da kwali ko kwaya daya na ainihin digiri da aka magana da kake cewa sai da digiri ne zaka tattauna wannan hanya ce wajen ka zille ka gudu kuma dalili ne akan cewa ba ilimi kake so ba ba tattaunawa kake so ta ilimi ba kawai kana kokarin neman ɗaukaka ne ko ainihin shahara kamar yadda ka taba dr sani ne jiyan lemu don ya kula ka kuma bana ganin cewa ɗaliban shi ma idan za su jingina kanshi da rijiyar lemo ko rijiyar zaki ne nemi suna domin wannan Ahmad Al-Azhari in a ɓangaren ilimi ba tsarin da ka sani rijiyar lemo ne? wallahi ya mai nisa nisa ma ba kusa ba ba tsarin shi bane to kaga kana jingina da wanda ya da Ahmad Al-Azhari wallahi a komai ya ma da ka sani rijiyar lemo nisa saboda haka anan kayi san zuciya ba ya yi mai radi don ya nemi suna ba ne ya yi mai radi ne don ya mai gyara yadda shi ma Ahmad zai iya kuskure kamar yadda a yanzu shi ma na, maganan da ya yi cewa babu wannan kuskure ne Ka tabbatar mai kuma ni ma zan zo in tabbatar mai shi ma Dr. Sani Rijal Lemu zai iya yin kuskure la ahada ya khalu min al illa rasul babu wanda yake kaɗaita daga kuskure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka bari in ci gaba da sanya muku kuji tattauna da kai bana ganin zaka sha balantana shi a karan kan shi to wannan magana ne akan abin da ya shafi imamu malik mala albani ya yi magana akan imamu malik cewa an daki imamu malik shi yasa baya yin sallah yake daga hannu sai ya saki hannun shi a cikin sallah wannan maganar da mala albani ya yi ya kafa hujja da guda hudu littafi na farko shan sunna abin nan fiqh sunna da littafin sayar alamin nubala na imamu zahabi wanda ya rasu bakwai da arba'in da takwas da littafin sayar alamin nubala na imamu zahabi da littafin alintika da kuma littafin at-tamhid na ibnu abdulbar to ka ce ka karanta wannan littafin gaba daya baka ga wannan maganar ba ni kuma da na karanta tarihi da tarjamar al-imamu malik ibn anas ibn malik alhimari almadani al-asbai abu abdullah wanda ya dari da saba'in da tara da annabi sallallahu na ga wannan maganar da mala albani ya faɗa to ga wurin حدثنا أحمد بن إسحاق أخبرنا محمد بن أحمد بن راشد سمعت أبا داود يقول حكى لي بعض أصحاب ابن وهب أن وأن مالكا لما طلب آه حديث imama an samo shi ne daga Ahmad ibn Isaq shi kuma ya samu daga Muhammad ibn Ahmad ibn Rashid ya ce Abu Dawud na ji Abu Dawud yana cewa wasu daga cikin almajiran ibn Wahab ɗaya daga cikin almajiran Imamu Malik sun ce sun yi kaito min labarin cewa anna malikan lamma duriba lallai imamu malik lokacin da aka doki imamu malik lokacin da aka doki imamu malik hujaka sai aka aske imamu malik mana an daki imamu malik a zamanin imamu malik an yi masa duka sosai sai aka aske shi wa humila ala ba'irin bayan da aka mai aski kuma sai aka ɗauke shi aka ɗora shi akan raƙumi faƙila da sai aka ce da shi nadi ala nafsik فقال على من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس aka ce to ana son ka ainihin wato kai kai kai sanarwa a karan kanka sai ce wanda ya sanni ya sanni wanda bai sanni ba ni ne maliku dan anas a kulu yana cewa balakul mukra laisa bi sakin wanda aka tilasta mai ba saki ba ne bai yi ba akan wannan ne imamu malik aka ainihin dake shi wannan gashi siyarwa alamin nubala na limamu zahabi bugun maktabatu safa wallafar al Zabi Abu Abdullah Muhammad ibn uh, Ahmad ibn Usman, ibn Qaimas wanda ya da 748 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam almajirin ibn Taymiyyah almajirin ainihin wato Abdul Hajjaj al uh, kuma malamin abdulwahab Wahhab ibn Ali ibn Abdul Kafi wanda yake littafin tabaqatu shafi'iyyatul kubra wannan shine sannan shafi na da 51 Alhamdulillah Dr. Ahmad Al-Azhari uh, wannan ga siyarwa alamin nubala a gabana shi siyarwa alamin nubala gashi nan a gabana sannan ga fiqhus sunna shi ma a gabana uh, tamdid ne wanda uh, ban lalubo shi ba saboda ban yi haɗu da wannan bidiyo ba sai a cikin daren nan eh, sai a cikin daren nan ba dogon bahasi na yi a cikin eh, littattafan ba amma bi lahi wa yi na yi bahasi cikin siyar alamin nubala na yi bahasi cikin fiqhus sunna shi eh, eh, ban gani ba mujalladi na uku to amma maganar da shi wannan asalafi a nan alhamdulillahi ya fi ka gaskiya Dr. Ahmad Al-Azhari wannan magana akwai ta a cikin siyaru a alamin nubala ah, kamar yadda ya kawo ya hakaito haka maganan take ba kokwanto a ciki kamar yadda yanzu insha Allahu rabbi wa rabbu kulli shay'in zan karanta wurin idan ka duba cikin siyaru alamin nubala sannan ba cikin siyaru alamin nubala idan ka duba cikin littafin alhiliya na abu nu'aimin shi ma ya kawo eh, kamar yadda zaka ji a cikin siyaru alamin nubala yace qissatu darbil imami malik qissatun mashhuratun yace kissa ta dukan Imam Malik yace kissa ce shahararriya mazkuratun fi kutubir rijal wanda an ambace ta a cikin littattafan mazhaji na ce kutubur rijal ya ɗauki littattafan hadisai da kuma littattafan tarihi littattafan hadisai sai ce wat tawarik da kuma littattafan tarihi min ha daga cikin littattafan tarihin sai ce kitabul hilyati li abi nu'aym shine littafin hilya na abu nu'aym ma'ana bayan cikin siyaru alamin nubala za ka iya ganin wannan kissa a cikin littafin alhilya na abu nu'aimi to ga abin da imam zahabi ya faɗa ya ce ya ce samitu aba dawuda kala ya ce samitu aba dawuda na ji abu dawuda yana faɗa ya ƙure yana cewa duriba ja'far bin sulaiman malik bin Anas an daka Jafar ɗan Sulaiman wanda shi ne Malik ɗan Anas fi talaqil mukra a bisa sakin ainihin abin da ya zama sakin abin ƙi wahakali ba'du ashabi ibn ba'du ashabi ibn wahb ya bani hikaya wasu shashin ainihin ya bani hikaya wasu sashin ainihin asahabban Wahabu ah, ibn Wahabin an ibn Wahabin daga ɗan Wahabu anna malikan lalle malik lamma duriba lokacin da aka dake shi me dalilin dukan nasa dalilin dukansa idan ka duba cikin littafin za ka ji abin da imamu zahabi yake faɗa ya ce ah, waradat ƙissatu fitnatil imami malik ma'awalil madina eh, ta gangaro kissan ainihin ta gangaro kissan ainihin imamu fitinar imamu malik tare da ainihin gwamna na madina tare da menene gwamna na madina tabbas ma'ana akwai kissan kenan wanda yake tabbatar da cewa akwai ta an fahimta ko sai malam ya ce anna malikan lalle imam malik lamma duriba yayin da aka dake shi holika an aski masa kansa wa humila ala ba'irin an ɗora shi akan raƙumi fa qila lahu sai aka ce masa na nadi ala nafsika kayi shela kayi kira a bisa kanka tara mutane da kanka kira su zo su ganka a halin da kake ciki saboda me saboda a tozarta shi saboda a ci mutuncin shi ƙala sai ya ce faƙala la sai faƙala sai imam malik ya ce ala to ka sani man arafani faqad arafani wanda ya sanni ai ya sanni ne ko ban ɗaga murya na ya kira ba duk wanda ya ga maliku yau akan raƙumi ya sanni ne gashi an aske min gashin kaina da gashin gemu na. wa man lam ya'rifni duk wanda kuma bai sanna ba to sai ce fa ana malikum ni ne malik bin anas dan anas bin abi amir dan baban amir al asfahani ah, wa ana aqulu ya ce ni ina cewa ɗalaƙul mukrah sakin wani abin ƙi laisa bi shay'in ma'ana a sa ka ka saki wani abu ba dan ranka yana so ba ai maka dole wannan ai ba wani abu bane wannan ba menene ba ba wani abu bane fa balaga Ja'far bin Sulaiman annahu yunadi ala nafsihi bizalika فقال adrikuhu anziluhu zuwa ƙarshen ainihin wannan ainihin kissa. Uh, wannan ya tabbata a cikin siyar siyaru alamin nubala sannan har ila imamu zahabi yake cewa in ka duba cikin littafin tarihi tarihinsa ya ce haka, za fi yani fi islam a cikin littafin tarihinsa ya kawo ya ce uh, wa an ishaqa alfarawi wa gairihi da waninsa kale yace duriba malikun an daki imamu malik wa nila minhu an samu wani ma'ana an an riska abin da ake nema an samu daga gare shi wa humila magashiyan alai kai har ma saboda irin dukan da aka mai sai da aka ɗauki imamu malik a sume kai an samo wannan kissan ma daga bakinsa shi imamu malik Ya ce fa an malik daga imamu malik kala ce duriftu an da ke ni fi ma duriba fihi Sa'idu ibn al-musayyib kwatankwacin irin dukan da aka ma sa'id dan musayyib saboda haka waccan kadiya da kake magana da kake cewa ɗaliban imamu malik sun yi magana to sai malam ya ce wala alamu. mu ba mu sani ba annal malikiya ko dai malikawa istanadu ala hazil qissa sun jingina sun jingina wa wannan kissan fi qaulihim a cikin maganan su bi isdalil yadaini da sakin hannu fi salati a cikin sallah a lokacin da aka tilasta wa imam malik ko aka dake shi hannun shi yana ciwo tsagawan zai mai wahala to sai ya sake dalilin sakewan shi ne saboda wannan rashin lafiyar. Amma Imamu Malik shi ma bai taɓa yin sallah hannunsa a sake don ra'ayinsa ba. Tabbas ɗaliban Imamu Malik sun tabbatar da haka. Ah, wa inna mastanadu ala qawli ibn al-qasim haƙiƙa sun jingina haka ne a bisa maganan ah, ɗan al-qasim fil mudawwana a cikin mudawwana amma wakariha maliku amma Imamu Maliku ya karhanta wad'ul yadil yumna alal yusra shine ɗaura hannu misali ɗaura hannun dama akan hannun hagu fil faridati akan farilla wa qala la a'rifu yace ni ban sani ba amma wala ba'asa babu laifi fin nafilati a nafila da dolil qiyami saboda tsawaita ainihin tsayuwa yu'ayyinu bihi nafsahu wanda yake ayyana kansa da shi sai malam yace wala yumkin fi nazarina baya yiwuwa a ganin mu an yas an ala isdali alyadaini baya yiwuwa mu a ganin mu a ce an jingina wa imamu malik sakin hannu bi kissati darbi ga wannan kissa ta duka a ce wannan shine sanadiyar sakewa yace walau sabatat koda ta tabbata da anna isdalahu domin sakewan hannunsa li yadayhi ga hannayensa hina izin a wannan lokacin yakunu li daruratil maradi ya faru ne saboda lalura ta rashin lafiya wa adamul qudrati da kuma rashin samun iko wa hazihi darura wannan daluran la talga biha sunnatu sunna ba za ta jika da ita ba to wannan shi ne tabbas imamu malikin bai taɓa sake hannu don ra'ayinsa ba ya sallah a haka kullum hannun shi yana kan yadda yaduhul yumna alal yusra hannun shi na dama yana kan na hagu imamu malik ya yayi menene yi qabdu ne to duk a bar wannan kace na ce Dr. Ahmad Al-Azhari magananka da ka tabbatar da cewa akwai hadisi na sakin hannu shi ma sunna ne akwai hadisi na ɗaura hannu shi ma sunna ne to mu ma muna bin ka bashi ka kawo mana mu abin da Shehu Ibrahim ya tabbatar mana a cikin littafin nan ya ce duk wanda ya kawo mai hadisi ko da da ifi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Shehu Ibrahim Raf'ul Malam Shehu ya ce zai bashi littattafansa da littattafan Ubaringi Shehu Ibrahim ya kawo hadisi da dama daga cikin hadisin da Shehu Ibrahim ya kawo ya ce wa qad warada fi sunani Abi Dawuda hakika ya, gangaro a cikin sunan Abu Dawuda Ali ibn Mas'ud daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce ra'ani nabiyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani in ji abdullahi dan mas'ud wadi anni yadil yusra ko yadiyal yusra na ainifin na ɗaura hannuna na hagu ala yadiyal yumna a hannun dama maimakon ɗaura hannun dama akan hagu sai na hannun hagu akan dama haka maimakon yi haka a cikin sallah sai ya haka. Annabi ya gan shi. ji Abdullahi bin Mas'ud. Fanaza'ahuma sai Annabi ya zo sai ya ɗaga hannun. Wawada al-yumna Annabi sai ya sanya mai na dama haka kenan. Alal yusra akan hagu. Wa isnaduhu hasanun Shehu Ibrahim ya ce isnadin wannan hadisin kyakkyawa ne. a nan Ahmad Tijjani mu ba ma tare da kai da kuma fahimtar ka akan cewa sake hannu sunnan annabi ne. Mu ɗaura hannu akan kirji shine sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan maulana shehu ibrahim ya ƙara kawo a cikin muwadda a cikin muwadda imalike yace wada ul yadaini ihdahuma alal ukra fi sala imamu malik da kanshi ya ƙara magana a cikin menene muwadda imalikin yace sallah ana yin ta ne ana ɗaura hannu ne akan na hagu to kaga tunda imamu malik a cikin muwadda ya nuna cewa ya tabbatar da ɗaura hannu ake ba saki hannu ba wancan da ya faru a baya a bisa babin lalura ne kuma wancan kissoshi da wancan ainihin athar sun tabbata sai dai watakila iddilaƙin ka ne da bincikenka Dr. Ahmad Al-Azhari bai kai wurin ba ko kuma ka gani ka manta zai iya yiwuwa domin ilimi yana da faɗi. Shehu Ibrahim Allah ya ƙara masa yadda ya kawo hadisi a cikin wanda littafi ce na ya haya an malikin an Abdulkarim ibn Abi al-Mukhariq al-Basri annahu qala yace min kalamin nubuwati yana daga cikin maganganu na annabta idza lam tastahi in baka jin kunya fasna ma'ashita ka aikata abin da ka ga dama wa minhu daga cikin ainifin ɗabi'u na annabawa wada uliyadi wada ul shine daura hannaye guda biyu ihdahu ma al ukra daya akan daya bis salati a cikin sallah yada ul yumna dukkan wani musulmi annabawa gabaki ɗaya kowanne yakan daura hannunsa na dama alal yusra akan hagu wata wata ah, al fitr da kuma gaggauta shan ruwa a lokacin shan ruwa yayi wal istina bis suhur da kuma dan jinkirta suhur a jinkirta shi a kai shi gabda ainihin fitowan alfijiri sai a yi shi to kaga mu muna da tabbacin cewa lallai sunnan annabi ne ɗaura hannu akan ƙirji ba sake hannu akan ƙirji ba saboda haka yan uwa za mu dakata a nan wannan babi ne ko kuma fage ne na malamai fage ne na ilimi wanda wajibi ne mu fito daidai gwargwado abin da Allah ya sanar da mu wanda ka ganshi ya zama malami ba da malamtan ake haihuwarsa ba karatu yake yi kuma abubuwa guda biyu ba a su, ba a ƙaryar kuɗi in kai zaka ji kunya sannan ba a ƙaryar ilimi akwai inda ka zo nan ma za ka ji kunya kowa yana yin bayani ne a bisa gwargwadon abin da Allah ya yassare masa na ilimi saboda haka muna fata wannan zama da muka yi muka yi bayani muka fayyace gaskiya kuma da amana ta ilimi Allah ya sa ya amfane mu ya amfani al'ummar musulmi gabaki ɗaya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم المنان